Ala wallahi ya mana da mun da ka Allah zauna ya inda ku a mu domin mu muku cewar da bakuran gona jizo hana saboda wannan zamani yana buƙatar ilimin noma yadda za a da taki da kuma yadda za a fitar da shukar jama'in da za ta sa a wani zai zo ya aiko min da takarda daga birni zai yi bayani

kuma abin nan ya fara ta faru hakika yana so za mu tafi ta harkoki sai a gaya mana jiki yayi zafi wannan kin a ya kamata a samu wannan Allah shi an ta san ba za ki da lafiya sai ta ga ya ba da ya ya samu da kar kuma ka ga labari ba kai an ta samu labari sai ga ba da ni sai ka ga ba sai Allah da addu'a ba sai kun da addu'a ne ne ka je ka je mutuwa na ga mutuwa ke dai da alaƙar ce ba yi a yi mana tura a yi shi wani dubi zai yana ji da ko yaro ba yi masa magani ya duk kuma abin da yake da Allah ya Allah ya da karfani ha Allah ya da mulki shanu manya manya guda biyu zan dawo mai magani kowaye da ci da ko a gaban ko da rigana a wani hakan ba yana da magana yana da magana mu

yan haɗa ku da ɗan mu'abba ba a tuka masa ki Allah eh ya fito muku da baba da kuma ba a ga haɗu da Allah ba an gama an gama ya kuma yana gari an gama an gama ba ta wannan kamar an gama da Allah ya mu Allah ba ta yara nan da sati biyu ba ba ba tv ba a ba aiki na ne ba yi ko da gobe aka ce a yi shi an yi yara ne da wuri ne mu yara yara yara yara பிரபாகர பிரபாகர பிரபாகர யாராஜ் பிரபாகர யாராஜ் yaran insha Allah to kai mana nan yan mata ai alalan amma bare ku au dai wata ya ga wani kwado kamar kamar aiki kuma yana zauna don ɗaya eh, ya yi haka ne ya zauna da ke ya zo haka ne guda ba za ka ci ne ka ga a arin yi shida wanda yana shida wannan ya kake ɓata yaro da ci da kai shi ya an da Allah kamar guntun gari rike haka ka ci amma a yanzu a yayi ne Oh. abubuwan ba san ta ba to tun da ɗauki gogi to tafi to san wala za ɗora a gaba yawa na ne maka awon tare da ya kake cin a kai ka ci ka ci abinci a ya ba da Allah ne a zai kace cin kwanan ka ga dan ba ka nuna muna same ka da kayan da kayan gindin ka ta zuma da kayan da kayan gindin ka ma ka san ido ya gane ya gane kuɗin noma wannan mata noma har wannan wannan ne wannan wannan Gina, gina, gina, a'a, ɗan maza. Yawwa. Na biya ne ko da yake. Da magana, ka zai gina min zaman da magana. ya albarka ce mm, yanzu ya ce da mu ba ne ya dan mata ina ne ne kuma ki na gaji ya kuma na bin ban jago mm. kuma wa na ga wanda mu ban zuwa Allah ya bai mu ne dan uku eh wannan aboki na ne sunan ka dan uku ta da ta kuma da ya ta gida ka saka mu ne kofa wannan aboki na yana da ɗan ƙarfi ba kyauta kalle shi sosai wallahi saurayi ne zagade zagade a wallahi ni dai ina kanta kana da miji kana da miji kana da ne to ai wannan ba wata magana ba ne Allah ba ta ga miji shaƙo ba ai ni da tsoron mun ga nan ga Allah da ka ta ba almubani ne shi ne ne da Allah Allah ita fa yadda duk ya ran miki na tsaya almutu garin nan kowa ya san ya tsare kan tsare kuwa da tsare ko tsare muna buga mata dan kadan to ga ma tsare ne da tsare kuka kuma akwai su da tsare da farfadiya idan ya riga an sha binne shi sai daga baya a haɗo shi ai ya tsaya miki sai yi da zaki da wannan ya da dogo da kyara ga abin da nake zo da ki yanzu zan zo in same ki kawai wannan magana ba wai ta hanya ba ba ba wai tsarewa ba ce ba magana yana jin tsoron sun cin ba bin san yadda an ba tsoron kuma wani abu shi ke nan kawai shi ke nan da zai zama ma aljihun nan a

dole ke zo a yi gaskiya ne ba yi a ba ku kuɗin ana yi ba wani abu ba na wani bayar ba wani kuɗi bayar ba ko ya ce a sanar da mutan gari dukkan mai zuwa mai maganin da zai da zai da baba ne ana ganin ta samu gidan mai gari ko eh, kuwa jama'a me gari ya aiko ni ya kuma ya aiko ni ya ce a sanar da mutane dukkan wanda ke damuwa da magani za a wasu ta zama ne a kowane gidan mai gari za a ba su karsana guda biyu da babban riga da kuɗi Wannan ana ba da السلام عليكم

gashi amma gaskiya ban ban ji daɗi ba ba da ko a ce kin gama abincin nan da wuri yanzu zai nuna yanzu nuna mm. yanzu ta magana ce ai kin Ya ta ce na samu abincin nan na ci yanzu da aka ta kwani yanzu da ya zama na ku zama da da da ya rubuta Ya ko yanzu yanzu Thank

Allah na da za samu a na

wannan zuwa iri da nace a gwada shi ya yi kyau ya kama a nan ya na kama ya nan kama sharkon ne sharkon ne aka kawo min shi daga kasashen gabas a yara ta da ta yi zan da maka mutum yana yana kyau kware da gaske ya kama Allah ne zuwa nan shi kwanin kwanin su gina jin sallah ba ta ai ba wani abu wani iya zuwa mu gan shi ko dauda hanyar ne kuma da kuma da rara ce dole sai ya nuna muna rara ce ai ba ko ba wannan ba ka gida wannan wannan ba ko nan ba ta ba ko ta a a a ne ya ko ta kuma ko ya ta ga wannan gara ta da ya ta ga wannan ya ya ko ta ba ne ke ya na ba da ai ai mutu ne ma ba da ya hada wannan ke ya ta mutu ne ma ya ya mutu ne ma da ji ne ta ko da kira ki ya ya Allah ke ya ta ina ji fa an ga kan kan mutum babu wanda ya sa kan duka man naka wala ku ba wala ba ya da garin ya ga ta yana mina ba to wannan guri Allah ta saka kun san yanda ake yi a Allah ta saka da to wannan guri shine gurbe sarkin gunnar ba da gaskiya ba da gaskiya ba da gaskiya ba da gaskiya ba da gaskiya ya tattace shi Allah ya tattace shi ne kuma da har ya maza mu bari yaki da Allah ya ji ta nan nan nan da ya baki ɗaya ruwa ne ba a yi komai a nan sun da ba sai dai su Allah ya ji ta kuma har da ya samu guri aka karba da ta tura wurin kan sarkin kudu ko ya ba da bayi suka zo wani shekara ta kai ɗari biyu da Allah Allah ƙara wani gudari da aiki Allah ƙara wani gudari Allah ƙara wani gudari ce gurin zai daidai da nauna Allah ƙara wani gudari da ke mutane suka samu gudari da wani da ne ya ce wannan kirin da aka kawo da aka zai yi a nan wancan ba turaren gudari akwai lambun da zai je a sashi wancan yayi a ba da nan gona mu dai Allah ke kallon mutane mana ke san aiki Allah ke ku Allah ga shi ne shi Allah ya ta ake ba zai yi ba ji da shi kana ji amana a hannun Allah da ya ga iri kenan ma da da shi yayi anan da zai yi ba Allah eh kuma abin da nake so da ke mun Allah ya yi Allah ya ji ko Allah ya yi ji

sai da kai ke lokacin da baya nan sai mu mu ci a ba mu kayan wanki na malamin mai na san tambaya san tambaya ba kai ai wa za a a sannan da yake mata da hankalinka. ta wa za da hankalin a yi ne ko mai da shiri zai sai da ka bibi ya mu ji bibi a kada gidan ka za mu ji ka ta san mutanen garin nan ba zo ka tafi kawai haka ba haka ba bibi sai da kike ni fa na ji daɗin kwanciyar na zai rashin kuɗi kawai tukuru wallahi ai abin da yake fama da shi ke na da san jini ko su ne ba faro shi sun faro ba da shi sai dai talauci ne talauci ya ta yi a wajen ta ba kai gurin ciyarwar ko ba ka ganin ba ta ganin ba da wannan Allah mu samu yaro kawai mu aika da ran ran ran ya mana jumara Allah ya ya jumara kare ya jumara Allah ya zankara ni da kuma nan da Allah ya yi wa da da aka kuma yana karba da kuma da kuma da gidan da ba yi da kai ko gine gidan ma sai a fara samu sai sai ta ba kuma da Allah

dole ko ta ta a wata wata ta kayan tambaya sai ina mun a kan sai ba

Allah ya ƙara musu kiba ni kai na ma da suke ganin na a mace ne sai na aikin amma fa ni zabo da kafawa ne ina shiga ni inda gama da bakai shi ɗaya ne ko zai ka rasa makogoron ka mun ba shi sai tsaya cik wadannan baiwa sai ka tafi da kake kwallo to da ku ne da ku da ku fara bi kaga ta yanzu gidan limo muke so mu haura idan liman to eh. eh, tun tun ba sai ka gaya mun ba kuma ma biyo ta nan haura to ba ta wannan karamar kasan da za mu haura ba to karamar kasan dan ne ka san abin ni fa na shiga gidan na gani ba menene a gidan ku akwai wani tsohon masai ka shirya ni ba wani tsohon in za ka yi satan nan ka yi ne in ba za ka yi wato duk abin da na samu na wani na yi na yi da kai wallahi duk abin da na samu na wani sana'a ka ji ko ka zo mu haura kai ne babba ka gani shi liban ba wani abu menene a ciki mu je hmm? mana akwai tsohon matsayi a hankali da shi tsohon ka rubuta ba na ina gaya ma matsayi bayan gida matsayi za ka ko ba za ka ba mu jamara ba kai na jami'i ba ya ya hankali ba mun shuru wani hankali ba kwana wurbi ke yi kuma yi na wurbi kai hankali ba kuwa mu je ban gaya ba wani nake ban gaya ma ba eh wato yau zara ta gida yanzu wallahi na yalla bai mutanen nan sun da mutane dan uke da tukuru a garin nan kusa kowa suke wa yanzu ran nan dan gari na samu yalla eh, bai masarar da karani na je na samu aka dan har hada ta zan kai nika an nuko an yi kuma suka tura dake da masarar da kwarai da suka fashe kuma suka rinje min dariya Allah kin kika sha nake nan kwanakin baya aka zo yaran nan tukuru kan ana gyara kujerar sai zai ka faɗi da kika ko ba shi ne mai ko da ki muku da ba ku kunci kwali to ka ji yau hadda kai ma to ni ba mun yi makaran da kana in mun ta fara kai ina zaka taba sa dan wata ne da wai ba ta ba wajen hanyar kujera da kuma da girma ina kuwa ta take nan guda ɗaya mallaka sun ta cika to ka a'a a kira ta guda ɗaya a garin nan kuma na mallaka sun ta cika Allah ta yi ni ko kai wannan ba abu da domin da kana abu da yana da abin da shi ai shara tana hannun kai yalla bai Allah bai kira ka ne da zaka koyi wallahi ka mata idan mu za ta mu yi gyara gaba to yalla bai yara kanana hawa abin mu wa kan da fuka sai an kwace kuɗin da aka aike su komai dai kun gundura kowa abu ma sai da abinci sai an kwace a ciki magana da ma yanzu a ce gari kamar wani a ce ba shari'a da rubuta sunan su mana Allah ya ka ai hukunci ba wani hukunci na wajen ka ai sunan dina ka al'amarin shari'a ba a yi ba tukuro da dan wuce suna da yanzu shi shi tukuro a nan ai riko ya zo ko ai da ran wani dan ba kun ga mun shi da mun ai kun to shi tukuro da ran da shi ne a nan dan wuce zuwa yi garin zuwa rana da rana da kawai lokaci guda <laughs> da ta ta suke abu da ta gara ya ga ban yaran mutane lalala dan ba yaran haka yake a fidda shi daga garin wallahi eh? a fidda shi daga garin ina abin da na san maganin ina kun san dai akwai kanne na da kyaftin bala da kyaftin isa na'am Allah ya zaka to to to ya da kai da shekara da shekara da nan wanda ka tura suka tafi soja eh, eh, audu maganar ka ita ce ka ce da lokacin da aka mutu wani suka tafi soja su ne eh, na wari nan kasar kasar da ake samun mai na'am yana can a kuma yana nan gefen ruwa idan na biya musu za su tafi da sojoji ɗan uwansu kayan soja mana magani maganin wani soja da maganin da wata rana shi shi ne a wannan kudi da kuke wannan ne wannan daidai ne da ba wannan daidai ne a mu amma daidai a mana magani bari a mana magani Allah ya bariki a ba su gwale gwale bayan ba gwale gwale abin da ya fi gwale gwale ne a ciwon garin nan kuma wai abin haushi yaran nan ya tashi irin da min dariya kai ta shi malam malam auda shi dan uwan shi daidai yake wannan daidai ne malam ɗan uwansa ne ta wajen takalmi wannan didi ne faru ba shi ya zo da su shi ne malamin faru mai titi fata shi ya zo da su fata ne in muka yi musu wani abu wanda za a neme su a rasa su a ce mun yi hakika amma hakika da mara ma amma ko ba su musu ma su musu wannan gaskiya ne ake cewa ko eh, zari ba musu wannan abu zara in sun gyaru a kawo su in musu gyaru kai sai in ce ma amma da su sojoji a gudun domin ya kamata mu ƙara garin nan kwanan biyar kenan muna tafiya a hanya yau ga shi ne kwanan biyar din ba shi ba mu ba gaskiya fa yanzu ne idan ba ka ba yayi zika kamar na abun nan na ɓata min lokaci ne kuma ya kamata a ce mutanen da suka takura man naje ne maganin su gaskiya fa mu je ne maganin yanzu mu tashi mu taka oke ina fatan baka manta da abubuwan da muka abara ba a ba da ma wannan wato mu tashi mu ƙara oke ka ando ei eh na guda ka ne ya na guda ka ne a tana cikin kaya ka san kaya sun mana yawa to shine na zuba ta a ciki za mu tafi amma zai da muka ne zan dauka har isa da kayan da yake na ko eh an isa da kayan yanzu sai mu je samu shiga wannan jirgin ruwa to shikenan yadda ana je muna tafiya hanya ya kamata a ce gaskiya gaskiya gaskiya fa mun dade muna abin nan gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya eh, taimake ba ya dawo ba to amma Allah da Allah zai ji kuma wannan tare da Allah ya miki za a yi da birni za ni ba komai na fasan ayi sanin mun da Allah ya ji a ai tashe mu ko ni ko ma da ni gona shi ne mai Allah ya taimake ka kawai ma Allah ya yi ke wuce yana son ku ciwo Allah ya kama shi cikin dare gobe ne ke da shi sun saba yake kai takarda kawai ki kara shi ka babban ya kai ka juma wallahi sallah ta kuma da ni ya fitar ran gaji ni ne ran tsaya na kowa da shi da aikon Allah aikon Allah ni ma ne ji ba ji ya dan lokaci ne lokaci ne ba mutumin da zai zauna ya ga ana ruwa dole ne wanda shi ga mu da limamin ku Allah ya ba sai da wanda ya zama ala sha mun limamin a ba shi yi dan wasu kai sai ya ta ga ya wanda can fa ya ban yi yalla ta sai dai godiya alhamdulillah yi Allah ya taimake ka alhamdulillah Allah ya taimake ka wannan ka ga ma ta nake sa ido a kanka ba shi da don kuɗi ba sa wasa da shuka ba sa ba sa wasa ba sa wasa ba na sanan munan to shi sa ba na so ku ni ko da mu da arewa da ruwa ba ni da ruwa ba da ruwa ban mu abba Allah ya ayyana da madagi da gani da fara sai da nutsuwa Allah ko gonar ta su kuma ta yi aiki an yi aiki kula da ke a zaman mai gari a zaman mai gari 哎，昆仑的，怎么就？哎， <laughs> 你别别别，我我我，你别别别， yanzu ba za ku ne ma ba da mutai din kuma da mutai Allah ba a gaban da gari Allah ba ka da liman mutai a duba da bai ciwo ba ba ku ga da shi da shi da shi kan yayi shi ne ba da ke yi ko kuma ba da ku da ba da mu da bi ake ba da ma ka da ba da mu da bi ba da mu da bi a da ke ba da ma da kira da ba da liman ba da liman ba da ji da ka fakar ijima saboda da shi ya ba da bayani Allah ba ne ta shi ta shi kun yi ta kuce ta zo hannar ta same mu ta shi ta shi ta shi kai mana jawabi mu ta shi menene haka ka na gudu gudu ba ya shi gudu gari ana ta zaki na ana cewa na lozo lozo Allah ya shi gudu zaki na ma wai da wannan naka ne Allah ba kibiya wai kai ba zai kai magana fare kai ta tuka ta ta ce ni a ta tuka da mu amma ina ne ne ne gibi zaka ba

ina ya zago da kuke wallahi wallahi a fusace wallahi tallahi da na da gina ila ila wa wallahi bayi wallahi ya kamar ni akwai da keke na fi su wallahi keke su ne su wallahi yana na ce You mutum ya ta za a yi wallahi Ah! allura ce kawo ba kake sauri haka za ni birni ne sai kudi na aikin maka zan tafi Allah ya ta ki bana alhamdulillah Allah ba ta wannan abin a taya kamar nan alhamdulillah da samu ne ne ake yi ba eh, duk mangoro mangoro ai wannan suna da can eh a wancan ina hangowa ko daga nan yanzu kuɗin maka za ka je ka biya tukuro tukuro sauka a hankali ba kuɗin maka nan ka je in biya sauka a hankali sai bule bishiya ai mangoron nan ko dan ne nan ko ina zuwa ta da sun fiya daga ni gurin ko Allah na fa ga gurin na to ya yi ne ko ai ne sai ai dora ai au ne sai to ai haka ne to ba a sai daga nan daga ina daga nan zai kuɗi na zai koko eh to zai ka hawa hauta nan da aiki na iya kira ta kai a ka ma riga ta ka ko kai shi ka ka kan kama su sai dai Allah yanda da ki yanda fa za Allah Allah Allah wannan sai dai a nan da ya yi ta da yawa in ne da yara da shi gida eh za a tura ma da yanzu a zai. da gida, inda suna da yawa. sana'a ta mutunci kaga da nan gani kamata yi yanzu mu siyo dan kabu kabu muke zaga cikin da kuɗi ake yi sana'ar da za mu samu kuɗi to kuɗi kabu kabu kabu kabu a ba za mu ba to fa dole ta yi ka koya mana sana'a ta mutunci ko kaga na tuna ni gani yanzu kayan mata za mu je mu siyo eh ni me a'a ba ta ganewa da wuri wallahi ni ne kayan mata hakan ba daudu da jama ba ni daudu da muka hau mu je daudu za mu je mu siyo kayan abinci tsarai kuma muka siyo kayan abinci mu siyo kwanuka kwanuka ma ba sai da yawa ba mu samo ɗan mace guda ɗaya mu ajiye a gurin kasan maza jarababu ne kenan kaga san gani na iya magana san maza biyo na iya dan maza to sa da ja hankali to Allah ka ga ka ga nan nan ka karce mun kafa to ai na ke kan da kai na ke ka gyara na ga ya ba mu je da mu je in da na ne mu ka hankali yawa adam Thank you. me ka saba da ba tunawa me za ka siya abin da saba ki Allah

da yaran yi ta gida kuma koda. Kwalliya kike ya ku. Wallahi ko abin ne sai ka ga ke ke ne dan ba ku ba abin. Ka ga da ba ku matsi kai. Ka ga da ba. Wallahi ka ga ku ban alika. Kun sha biyar da da nama ku ba nama. Nama ka sauko na kaza. Ko naman ka ne wasa kuma. Sabar ne duniya haka. Duniya wani abin da maka maka ne. Lafiya. Lafiya. Wani abin ko ko rasa ne. za ka gani kin ga jarabar ne mu ne ko ba ko haba na ta Allah ya fara mu ne mu ne haba in kina tare da ni to ba ai ga ka da tsabar ta ba ko ai akwai akwai rana Allah dan matsayi mana ki zo nan ki zo nan ki mace abinci ko da ina ka wannan da mun da Allah da Allah da kin matsa daga nan gurin na ni ne zan ga na ruwan ka da ita gurin da ni ne da ni ne ne zan yi haka tsakanin da imam ki bi in ba kin da wanda zaka je ba ke da ran imam ai da kake miki abincin da Allah bai saka a a ka ga ya za ka bayar da ba ka ba ko da ma da tunda a da mu dan Allah kin an riga an mata ma saurayi ko ma da ran ta ma to ba kan muna fita da ina da kike da ina so da ku ko ku fare ka ba abin da ya ku fara shi ba to kuma ku ko ta ku fara sai wannan ai dole ne su abin da ya ne to da zo je kaka juya mana miya aikin banza ka tsaya da ke juya mana miya da Allah na ba ku ji kai jini ka abin da goma sha biyar zaka da mu kai da aka kai ba ka da wata biyar ka ya raga wanki ina da wannan da su ba gishiri da ke da alƙawar saboda da kuma da mutum da ni kyau gudi dikin ga wannan jarin Allah ne Allah tuku kariya wani jari haba yanzu a garin nan haka za a yi a garin nan wallahi ba zai yi dan bauru Allah ce Allah ce Thank you. ni jiya ne ko ka ga musu ya je ya yi wa baba ne addu'a da nake yi ai ana da ya ga manta na ga masa ko ya ji da yamma kuma gunni ne ko ya ce masa magani ai ban sake jin dure su ba a yayin kare lokacin ne ba shi ya tabbata shi ya san mutanen banza ne ba abin da su yi shi dan mu abban ma ni ban gaishe ba shi ne ma kuma nake so in zo gani bayanin yadda da shi na ce fito da shi daga gida ya ga sati ne to ko ko zai je kira shi sai ko ka kira mana ina ya nan yana yana yanzu yana kuma ka je kira da muka ya je ya a gari a samu kira ya muke da kai banza maka san kira ba a gari a samu wannan dama ta aiwa ta yi ba a garin nan muna garin nan lafiya ba ka zo ba da daddare jiya kuma da safe ban ganta na fito da safe wani abu ne tsohon ciwa rai abin da ya bata wani Allah ta yi ka magana garin nan magana cikin nan garin nan ah. babban garin nan ne babban zagi ne na ba sai har ta ciki na buga take ai wannan mutuwa ma ya gwara ma mutum ya mutu lafi a ce kana nan kana garin nan amma a ce mutanen da su ga gaji yanzu a ce garin nan kana da wata a ce wai Allah ya kinki ga malamai ga komai a ce daudi ta fito dan daudi Allah ya ce annabi ya ce da muke ba banza wai a ce wai yaran nan dan dole mai dafa yaran nan dan kutai da yaran nan tukuro wai su ne suka kowa da suna Raya. mata ta Allah Allah ke a garin ta da tukurai yanzu yanzu ne Allah ke ka ta da yake da wannan mutuwa da wannan bakin ciki to ana wannan sai wannan ta kullu banzagi mai kai a ana wannan ta kullu alawo banzagi a kai ga ko shekarar da na ga na sanar da gari ba a canza suna suke Allah ya tabbata ta ai mulki ai mulki da mun aina hannun ne idan ka bari muka muka yi da shi mun yi da shi Allah ranka ya sa wasa su binni kawai a kama ba magana a kama ba su gudu yaran da mawa da rinka shekaran jiya eh. ba su ta gani ba su ko eh. kama da marafa jaba ɗan wuta har kan yana so kwai da doya kuma to yau abin da Allah ya ka ni sai yau na tabbatar Allah ya ka zan yi wani abu Allah ba ka da buɗe baki ko ce kyauta ba Allah ba ka nasara Allah ba ka nasara an ji gyara da wanda ya gyara ne in dai gyara ne ba mai kyau wanda ya isa zan yi wani abu garin nan dole mu zauna a cikin sa Allah ya za zauna a cikin ko ba za zauna eh? ba za a tashi mu daga garin ba ya fita ba ya fita ita ba na kai kuka kannin kakannin yadda kake tsare masallaci haka zan tsare garin nan nima wannan bai da Allah wannan bai da dika masha Allah masha Allah babban zagi kai na ce da kai ka rika kolanka duk mutumin da ya yi wani abu a garin nan ka kola masa jini Allah ya Allah ya saka ya saka ga gare ka ya saka ba za su ya saka ku tsale mu al'amarin mulki ba a wasa ba a wasa ya ba ka shiga tamu wannan dole ne ku tsale mu ya ba ka shiga tamu da za ka tsaya da da ra'a yadda ba ai wannan abu daudu daudu ya aka ce wannan abu ya shigo a garin nan Allah ya kana a ce haka babu gani babu daudu daudu ai dan ba ku da ka da labarin ko ai na wasu abin ya bata mu wanda da ka zo da labarin nan wanda da ka da labarin Allah ya da labarin ai ran wa da mun kira da kurkunta au da shi mun ba ka ba kurkunta ai da ka san abin ne sai ya rasu kokarin kana cewa ba dai kike ba ai jara ne ra kan ba muka tora muku kuma kun wannan gudu ne Allah Allah ya yi kyau mun yi fushi godiya miki da za mu nuna godiya miki godiya miki godiya miki godiya miki godiya miki godiya miki kananan Allah ya baka nasara godiya miki Allah ya baka nasara Allah ya baka nasara eh ba ku da aikin yi sai dai su zo da abinci su fita abin da kuke kira ruwa hana ba a garin a tafi su ba wai ba kakan na sama da farma ce ta da da yara yara ce yara ce ya hankali gobe

da Thank you.

tun da ai ba su mutai ko wa ka raka ba da abinci ko da mutu abinci to amma ka ku ku ko abin da ba da ko da Allah ya ba da da ku kawo abinci ta shi ko kuma ki ne ta Ba su mara!

Kuke abin da dan wuce din nan. Ai mai darbe ne. Ai mai darga dan abin da ya ba di ba ne ma ba. Dan ne ka fara jiya ma ka Sai kun da kenan. Na gani ka gani mutum ne mun sanar abinci. Ai ko ka jama'a ne ko? kawo ma da ka ba ni ma ko na yara abu su mun sai yo Allah ba ga da ba a ko da da a gidan ba da ba da da da amma da da ba ba da da aka kama ba ba da kuma kaje shi ba amma ba da abu zo amma ba da abu zo ba

ai wannan ba faruwa mu ba mutan garin ba a tsara kuma yanzu za mu zo mu tsara da yayin wannan tsaka kuma wannan na fai ku tsantsana abincin nan ku ji in abinci ne yanda ake oke sa ko san mu abba mu yi gangan mun ga mun ka sani ko ba abinci amma bai da mun saba ko ba mun saba mun na cin kiya ne ma za mu ci mu ci amma muka samu sai mu ji da fa mu ci amma muna cin cin da zan zan da wannan liman ne yiwu ko kaya ku ba mu bayani da ina ba ci ne ba su dole Allah ya ma ka a a magana ya kawo Allah ta wasu shekara da shekaru idan an yi abinci ana ke ce karshen damuna eh, to ba a taba shi to an kai fada ne an kai fada Allah ta yanzu mutane sun yi mun yi Allah ta kira sarki ba ta yin waiwaye an ci waiwaye da Allah ta Allah ta wannan abu ne wanda yake a aiki to ai aboki ya fi karfin ka ci shi kana tsaye Allah kun ya fi ne ke da muka je ya fi sarki ya da lodi sayan ruwa ki sai dai ne ba daga da tsallaka ruwa sai dai ba daga cikin Allah ke ba ba daga cikin tsaron biya bayan wannan sarki ba ka ramana ka ta ka na iya wa da kai ne ma ka dai gama ka dai liman bismillah na da hmm. ne ba rabon da abinci a irin wannan eh, tun lokacin da aka yaye ni a kai karatu jinin ne daga yare ba ka dauki aka kai karatu tun lokacin shekara ɗaya da rabi ne na sauke ƙudayani kuma Allah ba ku lima Allah ba ku ya ga mai martaba Allah ba ku liman zai malam ya kai ni gurin sa eh sunan sa shehu dalbijiya dalbijiya tashi da ba ku ba ba zai mafi da ba inda ba san shi ba ta ga ka samu ruwa eh. duk abin da ke na gore ka ka sha ruwa babban da ji tana ji a ba ka tafi bukananiya wannan ai hadisi ne a ce abin ya albarka hada mai gari suna kuci ke madara Allah ya tsara ya kai kulu wasa rabu kulu Allah Allah kulu wasa rabu a sai ka fara gani ta amma ba sai abu wannan ne zuriya ce wannan wani kida kida nake ji ko dan ma abba suna da dan ma abba da a

abinci a bariki ko da yaushe a bariki ta lura mama an ji dai da maman kafo ba irin sanar suna yi ma gani ma akwai bambanci ba wannan kan gaskiya ba magana kan kuma ana gana a tare amma sai a na miki a cikin da kuma to Allah sauke ka neman abinci wa ko gana ina kana banda ba a wata mai fede ce ga muna kusa da kusa amma mun kana kai amma banda banda a tare da wani abu da da da ba da ai nan bai zama abin da ba ba ba ba ba ba ba ba ai dukkan wala ma wasu na mata da su kan jibin ne suka manta kayan gari ma ya ya zai zai da miki na wani ne kai bari mu shiga da ciki Thank you. wajen na yaro soki wajen fan uku na fan uku alalayin haba dan Allah ta ne fa ana magana da kan ga baki Allah ya kama ta gashi gashi ko ta ta wallahi zan kwada mamari za ka wara kan marita malam lafiya Allah ya sarki baka sani ba to kaga dan sa ina zuwa ma ƙarya ku ne take ba to kake nuna wannan wannan ka mun ka malam kaga kaga ga magana banza daya kaga na sai rigimar wallahi in kai na sai rigimar a ake ka shi ne da gai na sai rigimar wallahi ka kike ne da kai in ka doke sai ya mutu to ruwa man ku yan garin nan ne to kaga a damun shi da daku yara au ka an zakar ya mutu da ku barka me kike ne eh ya ne ba na ka magana banza da uban gidanka nake yi ne ka eh. ka kula da su Allah wallahi bakin dirgima dirgima kaga akan menene kaga yana eh, magana da yayi bayani yayi bayani to amma a gafarce ne yalla bai ya gaskiya ba zan iya faɗa abu ba ya ka bai nake ba iya magana kuma ba ni na iya magana da abu ba da guje amma gaskiya ba zan iya faɗa abin da ya zama mu nemo ma hakinka ta ni wannan ba wannan ne gaskiya na faɗi wannan magana garin ce na abin nan to wannan da yake na ce ga wata da nake magana ma magana a fara ko ba za ka faɗa ba zan shi ba ko za ka mu na sai Haka yake. haka faɗa ka dogon salati a ah, wannan da wani lokaci din din kai la ake mun gafara to abin da yake ah, abin da yake ba da ku ko muke saurari a gurin nan ba ba ya ba ta kai bayani ba magana kuɗi ba wai gari ne gari kuma ka zo na farko da a kai bayani shi kai ana bayani a gaban yanzu yanzu da yanzu a ta tsuntsun to da kai ba da ba da kawo ni ko ka ku rike mu Ni ka da abubuwan nan fa ni sun san fa. Ka gani? Wai kama da ni. Kama da ni. Wallahi yanzu kawai so nake a ce mun samu wata sana'a mai dama haka a ah, ba ka da hankali ne ne haka ba ka da hankali kake nufi ya za ka buge ni ba zan ma magana ba ba hankali kun gana cikin gari ne mu ba ne ka shi ba ko da ne ka a to nan ɗakin ɗakin ne daga mun ne ne duk sai na maganin ku marasa kunya banza don kuna ya tsofaffi kuna kyale ku ka dai Thank you. lafiya ina ba kuta ina ruwa oh. wai ne iskar haka suka yi ma kai dan tukuro dan tukuro wannan ran haka suka yi ga shi na tuke da gani sai ɗan fani Ah! ah.

sun yi saka samun sa'aga wani to shi yaya kan da kuma magungunan da ake yanzu dinnan maza yanzu maka da gane sa'aga wani kin rawa yaya dan da na yi a janna kai hankali a ce ba kai ba ka sa masa aga wani eh to yanzu in tafi da kai gurin likita ya za ka ci ya za ka ce yake wani abu ka sa masa sai an goga yawo da shinkafar guri guri a sa masa wannan a duba a sa masa wannan a duba wani abu ya kawo nesa kusa me zai sa kai haka mai gari ya yi koni ya kuma ya yi koni ya ce a shaida mu ana gayyatar mutane mace da namiji manya da yara yaro da babba ana gayyatar su za a wani kadda babal masu magani sun zo domin za a wani kadda babal masu fada eh kuwa jama'a mai gari ya yi koni ya kuma ya yi koni ana ba ɗaukewa yaro da babba ba mace da namiji ana gayyatar su

ka dauka ka dan mu ambata ki da kuma dan mu Allah ya taimake ka barka da yi. Allah ya Allah ya taimake ka barka da yi. Ina gajiya. Ina gajiya an karbe. Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

na yi niyyar wannan kuma wakilan kamar shakala da ya zo na biyu kwanan kenan muna sauran sai kai bayanin kanka sarki na sun yi kowa yake wato yalla bai kanka ni ne boka kana mhm. me gani yar hanji da kyau ni ba hanji ba har ba karbo ba nake gani da kyau hmm. boka kana kenan da kyau boka kana boka kana kyau aljani kowane iri ne hmm. ka san aljanin bata a muna da jinsa aljanu battara da ji to aljanu batta ba za ka gani a a a a ba ka kene masu surutu a muna ba ka da miki ba ba muna da ni a ne je kai masa bayanin kowa aljanu da da kan aljanu da kan aljanu kira madara a samu da suwa kan kira madara to

manya kenan yawa wannan ba ta zai bayar da ga kuwa ya an magana ce da muke da mai gari tun a gaban mai gari yake kan wannan wannan baba ne eh baba ne baban ne ko baba ne baba ne ne hmm? haka a tsare mai gari ne ba kace wai bi ma'ana ka san abin da kake ciki ko yanzu bi ma'ana kai ba wai mai saurara ko saurara ba ka gani jarana ka mana saurara ka gyara ki a hankali ya riga ka wannan sannan ma mu gama da wannan ka menene kuro masa aka ce wato Allah ya ka asali ki ba wato ni bayanin wadannan yanzu muka da muke sallama sallama wannan mu ji bayanin kowa yana an san mutum wa kare ran muka wa kare Allah ya kawai kanta ne Allah ya yi barin mu wannan gari ne waɗannan mutane suke ba da muna na ba ka nan saurara na fara ku ba saurara to su ne da su ne ka to ai shi wannan shi ya fara zuwa shi ne ya fara zuwa ko gaba ɗaya za mu kai su ah. ai a tabbatar da kowa a ji a wani maganin sa ai ai albarkaci ba a ba wani ai abu asalin kowa shi ne abin da muke so mu aka ce sati yau ne aka magana kuma ga sarkin gidan namu wala ya fi shi aiki sarkin gida ya ce zai iya aiki shi ai dukkan ba kuma ai ma wannan abu abba ke ne da ne Allah ya sarki tare da yaron farko ba na ce da kai ka kai shi tun zanen shi tun zanen shi tun zanen shi tun zanen shi amma ai kamata ya da kai ka ga wannan ba da ki ya je gayyato masu magani Allah ya sarki ko ka ce sarkin gida Allah ya dai ne Allah ya sarki zai gaba dai ko ne gwada wani Allah ya abin da yake so aiki na ka ta ina da ina da jawabi Allah bai to kowa ya je ya nasa domin kanana su suke gabatar da nasu a ji hannu ka kasa a ji hannu kasa ba a ji hannu kasa kafin manya domin ni ne dan kutai wannan shi ne tukuru yalla bai mu hmm. ne wanda muka zo domin gyara gurin baba mu warkar da shi Allah ya Allah ya da eh, ah, a da ta da ta ina a ai ni zan ni zai ba ka ni zai mata in ta fado ma za ta duna ki ne ka ba ki na wa sai ya yi ni Allah ya yi ta ku yi babbaci ayo ayo ayo zai yi ayo abin zai yi ayo da kana kana da ko karin da kazo shi kike tsaya ji ba mutane a cikin yi wannan to Allah ya yi ko ko tsare mun a cikin jannin nan aljani ne mutu fakuri wato ka zan ta aljani ne mutu fakuri yanzu nan na tura jannin sai ki je ka hannu a'a ka fara ka fara ka sai je ka ba kana ganin akwai wanda ya fi

Allah mu tabbata dai mutum ya zo ya rubuta da shi to amma ni abin da ke duba Allah ya bata ya kamata shi wannan ya dan wani abu idan ka Allah a cikin al'amarin sa to amma Allah ya a tashi dai amma da fada wannan ba ka tattara wannan mutanen ka tafi da su duka mutanen mu yau ne rana wadda za mu ga maganin mai yau ne rana wadda idan ba a warkar da ba ba malama ba lallai ne yi horo Allah ya kaga ko da su ko ba su ai shine duwari takarda aka da ba mana ko za su zo mana rama Allah ya kike Allah ya kaga ma su bayar gari ba gari ai lafiya alhamdulillah aha ba nan ma ba ba ma ba ya ta ga mu wani ne wanda duk iwa ta shi wajen tsani na ni wani a ji bayan da kwayo za a kama da gidan sarka. Yana bayan da kwayo ne ko da ba ta a nuna musu za mu shiga kai za mu shiga kai za mu shiga kai wannan karami ne Allah ba ka saurara saurara ki ya tafi da da sarkin jirgi wannan ai sarkin gida ne sarkin namu ne shi zai fara ya kamata fara a yaran na gida ya fara ga mai da ya mai ka zo ki ka fara kai ya mai ya wannan aiki da kake yi da ba ku ta magana masu magani ka aikin na kamata ku ku shirya wannan ya yi da ku ne aiki ga mai kare ka

gaba aiki aiki ga tsari ka ba shi shago ba ba ba ba ai ba wa ka wannan lamar ya ba ya ya ya yawa eh ai baka dogon tsirkamar inshallah bai sai ki da dai ka ai an gama yawa yawa Thank you.

وإن من لا لا لا تكفارك كلها جسمنا أحد عبد الله أما قلت كنت أنا أنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا wanne zai shiga Allah wanda da hawo ku aka ce zan muku ya ya ka ka ai da ya muku kawai ha ha ha ka bare ku ba da Allah ka ba ai kun ya na karfe shi ne na kai ya ya ya ga shi nan ai ai ai ai Allah ta shi nan ko ina yake wurin ya ce zai mage shi kudi da shi eh. da madan Allah ta mace ka na zo da aljannin wakewa da ma ba ban zo da wake ai sai wakin ya girma da an ne a samu taki a samu taki a bashi ta ai ne ba da jin ƙara bai ƙana gani wake ya ka masa ban wannan abu ba wasa ba yanzu shi wannan za a tura su kuma ya sa su je da shi da da su ba da su na da na da su kware na da ya mutu shi da ma sai na shi ba da rashin ba yaro menene ba a yaro ba muna da ɗan shawara da za mu a waje shawara a waje ba shawara ala lima da ba ku ta kun ba ga sai ba sai da mun Allah ba ya tsaya ba Allah yanzu yanda za a yi ya ka shiga ka je ka shiga kawai ba shiga ba a ba ya ka shiga kawai ai babba ne ai babba ne ka wani banza na ba ba kan kautin kautin ina kautin ne ne ga sunan ba ma san da jawabi wannan da ba ma san jayayya to to ba ma san jawabi saurara saurara ni akwai ma yadda na gida da saboda haka ta wanda awara ta rage abin da nake da bukata akwai ruwan kallo na na auji da dauko duk wanda ba aa makancewa zai ya ga ya je ya shiga a'a yana aa da ku yi rana ta ga ku a'a a'a a'a a'a haram haram haram wai na ba ne ba kaftin ba ta ba to ba shiga ba ka ba gaba ba ka ba gaba ba ka ba gaba ba zuwa ba zuwa ba zuwa ba rawa ba jirgin ba zuwa ya ta ba amana ba Ɗin ba ta ba yi ba ni, ba ne ba shi ba kamar damuka. Ra'ayi ne, na ba yana ba yawa ba. shiga ta ta ta hagu ta ta da za ta rasa ta bude mana ta ake ba za shugabanci wane ne cewa za mu iya ba wane cewa ba mu da ba ki magana kuma kace shi ya sai sai da mutum kuma mana ba mutuwa ba ina kuma ba mutuwa zai kawo shi kuma bayani da sai kuma sai da wutar kuma mata ai shi abin da kuma ya wanke ku sai da kuka shi mana shi kuma Allah sai shi an samu kuma ba ba ba ba ba kuma ba ai zai zo da kuma na ga na mutu da da sai kuma wallahi ban zai yi kare ka fito da kai suna ana kula da ta da ina da magana ta wani da yanzu nan zai tashi ma magana ta kuka da to saboda hankali ina da ya wuce ko da shanu alhamdulillah alhamdulillah ya ka ba a ta ga ko ko da shanu a ya ka ba da ga ta alhamdulillah ya ka ba da ta tashi ne ko ba za ta ta ba da ga ji da mutum Zama da ba. Za mu bi zan ba. Za mu yaran nan. Saboda da Kuma da Allah ya kiyaye tsarin dabba ba kyau bai taɓa yin haka ba shekara ta goma da shi kenan ai ba da sha'anin jaki ba dama ai kamata ya canza wani ni dai jakin nan kullum rumi rumi muna tafiya da shi gona a garin da wani shi ai tsarin dabba amma ran nan kurin sai buga tuki da ni ko kuma in watsa ta gaba sai na watsa ta ba hanci na wannan kowa ya nan ne masu sun za su za su tafi yawo kuma sai zanna a kwance mishin mishin kuma shi kuma dan banza ya saka ma cikin dare ya gari na ne ne ya kuma wanda da ta ya zai Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi Allah ya ta. duk da ya zo subhanallah kyar nake kawo da fata ba ko ma da ya gudu ya ba ta gawo da ko kuma da ta ba a da ne ta ko Allah ya gani da da ma da ta zan wannan zan yi da da ko ne da ke da Allah ya Allah ya Ya faru, ya faru.